This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta wannan Lahadi akan mitoci 22 da 25. a jamhuriyar Nijar ana jimu ne kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da saroniya da dalol da kuma niya a birnin kwanni yayin da masu kwamfuta suke kama ma a voahasu.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban kulale Aliyu mustafan Sakwata ne ta da Usman Ahmad da muke tabon ku ga shirinmu na wannan lokaci. Bari mu fara muku da kanin labarai ku To haka ya yake shugaban Faris Hassan Rouhani ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta shiga sabon shafi na tarihi bayan janya takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata game da shirinta na nukiliya. har ila yau kuma amurka da iran din sun yi musanya mai wahala ta musanyar fursunoni na juna inda kuma aka aiwatar da hakan burkina faso ta ba da hutun kwanaki uku akan harin nan da aka kai sanadiyar mutuwar mutane kimanin 29 a kasar tuma da lato ba ko gama jin labaran ne za mu ji ra'ayin wasu 'yan najeriya game da sa kafar wando da almundahan da gwamnatin buhari take yanzu abin da ake yanzu zai sa ya zama darasi a na gaba idan suka je ofishin gwamnati su kyale wa talaka dukiyarsu sana jihohin sakwata da zamfara kuma kashe-kashe da barayin dabbobi ke ne ke damun mutane gwamnatin duk da za ta tsaya ta ga ana ta kashin mutane ba za ta ce komi ba to babu shakka wannan zalunci ne za mu leka jamhuriyar Nijar mu je da shugaban wannan kasa na yanzu Muhammadu Isu ke cewa ya fa cika dukkan alkawuran da ya dauka na kamfen din shi na farko sannan mu kuma Kaduna mu jirayoyin wasu da aka haifa bayan Sardauna akan abin da suke gani a wurin 'yan siyasan yau. Kullun taro suke, kullun shan shayi suke, kullun maganar Sardauna suke, amma mun rasa Sardauna har yanzu. sani ina ganin masu daina taro kawai, su kuma daina tunawa da Sardauna suna bata mana rai. To bayan duka wannan tun da wala ce muna da shirin bishara na garas amma sai mun gama baku labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labarai. Shugaban Farisa Hassan Rouhani ya ce jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shiga wani sabon shafi na tarihi ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi yau ga manema labarai a yau Lahadi inda yake yaba wa janya takunkuman da kasashen duniya suka kakaba musu sakamakon shirinsu na nukiliya. amurka da sauran manyan kasashen duniya ne suka dage wa iran ɗin takunkumin tattalin arzikin da na kuma man fetur bayan da suka karbi rahoton ma'aikatar kula da harkokin makamashin nukiliya ta duniya akan cewa farisa ɗin ta ba da haɗin kai game da yarjejeniyar da aka kulla a watan yulin bara da ta gabata haka kuma sun kwashe kusan shekaru biyu ana jani'in jaka kafin aka cimma yarjejeniyar cikin yarjejeniyar har da zuke duk wani man da yake cikin kwamin nukiliyar ta da kuma tumbuke duk wasu na'urorin hada nukiliyar sannan kuma da ba da dama ga masu sa ido akan makamashin na nukiliya ta duniya da su shiga cibiyar da ake kera makamin nukiliya a kasar sakataren wajen amurka john kerry ya ce a yanzu dai kan babu sauran fargaba ga kawayen amurka a gabas ta tsakiya domin kuwa an samu an shawo kan lamarin Ƙasar Iran ɗin dai har ila yau da Amurka sun yi wata musanya mai wahala a tsakanin fursunonin juna da za su saki a jiya Asabar suka kulla kuma aka aiwatar ya zuwa yau, inda suka amince da a gaban jami'an diplomasiya ta duniya a viana a lokacin da suka taru a jiya domin karkare maganan takunkuman Iran. Cikin waɗanda aka saki ɗin har da ba Amurkan ɗan jaridar nan Jasir Razian da kuma wanda yake aiki a Washington Post sai wani fasto da wani sojin ruwa ba Amurki ɗan asalin Iran. Gaba ɗaya dai Amurkawa guda biyar ne aka saki su kuma Amurka za su saki wasu Iraniyawa guda bakwai da aka tsare bisa zargin karya ka'idojin takunkuman tattalin arzikin da aka kakaba wa iran da kuma wasu da ake tuhuma su ma za a sake su an kwashe watanni goma sha hudu ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Ƙasar Burkina Faso ta ba da hutun kwanaki uku ga duk faɗin ƙasar na zaman makokin mutane guda 29 da suka mutu wanda suka fito daga ƙasashe 18 sakamakon mummunan harin da aka kai a wani babban otal mai suna Splendid da ke babban birnin ƙasar. Waɗanda suka mutu a harin sun haɗa da wasu 'yan ƙasar Kanada guda shida da 'yan ƙasar Faransa guda biyu da 'yan ƙasar Switzerland guda biyu da kuma wani ba Amerika guda ɗaya sai kuma mutane da dama da suka jikkata. Shugaban Shugaban Burkina Faso ma Christian Kabore ya bayyana a birnin Magadugu cewa wannan yana ɗaya daga cikin munanan hari ko kuma wani daga cikin abin da ya zama musu na farko wanda suka gani a munanan hare-haren da ake kaiwa a duniya. kasar ta yi Allah wadai da wannan harin wanda kuma tuni kungiyar ta'addar alka'ida Maghreb suka ɗauki alhakin kai wannan hari. wani dan kunar bakin wake da ya kai hari kan jami'an gwamnati a gabashin afghanistan ya kashe mutane goma sha uku tare da raunata guda goma sha hudu kakakin gwamnatin afghan ta ce ya ce dan kunar bakin waken ya ta da kansa ne a jalalabad a harabar gidan wani fitaccen ma'aikacin gwamnati mai suna ubaidillah shinwari a lardin nangahar amma jami'an sun ce wannan shi ya fita ba tare da ya ji rauni ba kafofin yada labaran yankin sun rawaito cewa bam din ya tashi ne daidai lokacin da membobin yankin suka taru a gidan shinwari don taya shi murnar dawar dan uwansa gida yan taliban da aka kakaba ma wannan alhakin kai hari sun ce san ba su suka kai wannan harin ba A ƙarshe jami'ai a Indonesia sun ce fararen hula guda hudu ne da kuma 'yan ta'adda guda hudu suka mutu a mummunan harin da aka kai a makon jiya a birnin Jakarta na ƙasar. Amma a yau sun bayyana cewa wani ma'aikacin banki shi ma ya mutu a sakamakon raunin da ya ji a wannan hari. 'yan bindiga ne suka kai wannan harin tare da harba bamabamai a wasu wurare a baya dai jami'an sun bayyana cewa an kashe mahara guda biyar ne to amma daga baya sun ce sun gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin ba mahari ba ne farar hula ne wanda kuma abin ya ritsa da shi ne a lokacin da ake musayar wuta da 'yan ta'addar wanda hakan ya jikkata mutane talatin da hudu. ɗaya daga cikin maharan da suka mutu ɗin an taɓa kama shi bisa mallakar makami ba bisa ƙa'ida ba a lokacin da barak barack obama shugaban amurka ya ziyarci kasar shugaban 'yan sandan kasar badrin haiti ya ce an tafke mutane goma sha biyu a baya bisa zargin wannan hari sannan kuma a jiya asabar ma an tafke wani matashi dan kimanin shekaru 28 a cikin jirgin kasa inda da ya ji matsa ya ce yana ɗaya daga cikin waɗanda za su kai munanan hare-hare indonesia dai ta fi kowace ƙasa a duniya yawan musulmai Ta gaishe ka Usman Ahmad kabar ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu shiga rahotannin mu yanzu. A kwanakin nan hukumar hana mandahana ta Najeriya to EFCC take ta kama mutane musamman 'yan siyasa kan zargin sun ci hanci da rashawa. To ya jama'an Najeriya ke kallon wannan abu ne? ba da umarni kai tsaye don hukumar yaƙi da cin hancin Najeriya EFCC ta binciki manya amsoshin sojan tsohuwar gwamnatin Jonathan har ma da tsohon bai ba da shawara ta fuskar tsaro kana samba da suki ya ƙara nuna dalilan da ya sa shugaba Buhari yake nana ta batun yaƙi da cin hanci a duk wani jawabi da ya gabata a lokacin kamfen. Sabon zargin dai ya haɗa da sayan jiragen yaƙi masu saukar angulu guda biyu kan dala miliyan ɗari da talatin da da shida, bincike nuna sabon jirgi irin wannan guda ɗaya bai fi dala miliyan talatin ba. 'Yan jam'iyyar gwamnati APC na ganin binciken ya taɓo duk mai hannu da hukunta waɗanda aka samu da laifi. Ga ɗan kamfen ɗin APC Shuaibu Malam Bura Gabcari. Babu wanda zai so a ce ya yi sata, ɗansa ya sani, matarsa da 'yan uwansa ga baki ɗaya su san cewa shi ɓarawo ne, babu wanda zai so haka. abin da ake yanzu zai sa ya zama darasi a na gaba idan suka je ofishin gwamnati su kyale wa talakawa dukiyarsu ya kai ga abin da za a yi musu asibiti ne aikin hanya aikin ruwa aikin ilimi duk abin da ka sani a ƙasar nan komai ya tsaya cik ba abin da yake tafiya dawo da yaƙi da rashin ɗa'a kamar yadda buhari ya zamanin soja ne ya dace ya ƙirƙiro da shi a manhajar makarantu in ji wani malamin firamare a jalingon jihar taraba wanda ke ganin malamai za su iya rike amana don ba su gurɓata da almubazzaranci ba sunana abbas sa'idu lau ya mai da ma sunayen ma'aikata a fahimci muna da muhimmanci mu ji wannan daɗin ya zama nuni a gare mu har dai a zo a samu wasu masu faɗo cikin mu su daina tunanin tafiya nnpc ko waye-waye na man fetur su zo mu riƙe allin nan da su mu ainihin halaliya wadda ba sau da dama ba za ka je an kai malamin makaranta efcc ba saboda abin da ke hannun shi bai taka karya karya ba dumame ma ya fi rinjaye a tafiyan Dan kamfen ɗin PDP Lamido Umar Cikaire bai ga nasarar gwamnatin Buhari ba ba ga batun yaƙi da cin hancin. Ga abu nan zai kwakwabe an so ma babu abin da ba a yi na ganin dama na maki na sharri na gaskiya a gwamatse dole mai mulki ya zama yana da dottaku. Kada 'yan gulma su dinga kawo masa labarbaru ko ana ta watsa labarbaru ana ta aiki yau ayi kaza bai yi ba yau gobe a yi aiki kaza ta ya gwamnati za ta tafi da haka. Ana cewa za a yaƙi cin hanci da kaza da rashawa da maganin PDP da munafukai da azalumai to a yi wa talaka aiki mana kuma ga abin bakin ciki mai yana ta ƙara faɗuwa in an ce za a yi aiki ma ina kuɗin dole dai shugaba ya zama mai hangen nesa mai haƙuri da hankali da ya nitsu amma yanda ake ta kar ake ta kaiwa da komowa din na akan su abubuwa fa ba zai yiwu ba za a ci gaba da irin wannan muhawarar da za ta iya sauya salo da zarar kotuna sun fara yanke hukunci kamar yadda shugaba Buhari ya yi fatar gyaruwar sashen shari'a in za a tuna wasu da ake zargi da almandanar irin su bello alliru da tayiru bafarawa sun samu beli amma saboda suki na hannun jami'an tsaron farin kaya dss shi ko kakakin pdp olisa mitu an ma kai adanarsa ne can gidan yarin kuje nasura da mali kamarar amurka daga abuja najeriya sata ta koma dubaru amma in a yi sata ha'a damu har a damu ƙasa kowa ya tsargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu ni ofin rubutu umaru ya an cewa an mai ɓarayi to hidimar ta'adda kwari tare da tita yan dama To a gaida Nasiru, jiya shugaban Nijar Muhammadu Isu ya je wani kawai da ake cewa mai yayi a can Nijar din yi bikin buɗe wata hanya kuma a wurin ne yake cewa duk alƙawarin da ya ɗauka a kamfen na farko ya cika su. Makasudu wannan ziyarar aiki ta shugaba da Isu Muhammadu da ya kai wa mutanen jihar mai na ranar nasaba da cika da ya ɗauka lokacin yaƙi neman zaɓe wa shekaru biyar suka gabata. sai ga shi a bakin kafa tubulin farko na shata hanya caɗuwa mai wadda za ta ɗauka tsawon kilomita 58 a kudaden za ta laƙume na aiki miliyar 27 da 'yan kai kudaden sefa ga shugaba isa muhammadu gaban mutanen mai za da jagorancin wannan biki na asa tubali na wannan aiki na kwamta tsakanin caɗuwa da na mayayi to ga shi alhamdulillah wannan an cika za a ci gaba da shi a kasawa kuma za mu kawo wannan aiki ya Allah ya ba ta ce na shari'a Allah ya ba mu sa'a alkawulla duka ɗari bisa an cika Sani na ji ta bakin al'ummar garin mai yadda suka jira wannan ƙoƙarin shugaba isu muhammadu ta hanyar samun hanyar zuga-zuga sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama eh, gaban idan mu ai wannan eh, biki wannan ba karamin aiki bane to wannan shine ci gaba wanga hanya da za a yi za ta ba da dama a ta zurga zurga a ta kai da kawo ciniki ya tabbata arzikin tattalin ƙasa da arziki su tabbata. Ciki ne sosai sosai yadda da ba a tsammani. Mu dai alhamdulillah sai godiya. Eh, kun ga wannan hanya abu ne wanda muke jira shekaru da shekaru. Yadda aka aza tubalin nan aiki ci gaba ya ta yi ba da an ɗauki dogon lokaci ba. Ƙarshen jawabinsa shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu na fatan zababbukan da ke tafi a yasu cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga mai jar maraɗi jamhuriyar nijar zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi Allah bayan tushiya To a gaida malama ni shaibu a maradi bari mu koma Najeriya inda sace-sacen dabbobi da kan zo haɗe da asarar rayuka ke zama abin damuwa ainihin a jihohi biyu na arewa maso yammacin kasar. Duk da matakan da hukumomi suka ce suna ɗauka akan kai hare-hare da satar dabbobi a wasu yankunan jihohin Sokoto da Zamfara lamarin sai kara haɓaka yake da kuma yake dada saka damuwa a zukatan mazauna yankunan gungun mahara dauke da makamai sun jima suna kai hare-hare inda wasu lokutan sukan karkashe mutane su cinna garuruwan wuta su kuma kora dabbobi su wuce da su musamman a jihar zamfara da wasu bangarorin karamar hukumar mulki ta isa a cikin jihar sokoto umar babuga daga yankin bakura a cikin jihar zamfara ya bayyana yadda lamarin yake a halin yanzu a yankin nasu baya da za a yi da malam murtala yanzu duk abinci wanda annan baya da za a yi mai shanu ya tatsa murin ne yake shanu ya ka zuwa da su don da ka wuce kana wuce yanzu ana wani na kira na gari na gari ma da mutane gare su cikin gari wanda zai kira ce a tarbe ka can gaba ko shanu gare ka ko wani mashin na kwarai wani bangare bai biyu a gari jami'an tsaro iyakar su zo iyakar jami'an tsaro akwai sojoji suna zuwa iyakar su bi goda bai su wuce soja ta iyakar su ta soja babu wani mataki wanda muka ga gwamnatin jiha ta yi ko gwamnatin tarayya in ba yanzu da ba da muka gama sojoji suna bi farko ko sojoji ba su bi hanyar na amma yanzu da baya suna bin goda nan na bage ga su wuce su zagayo su dawo amma ba su shiga dajin da su abin da kiran kira mu ga hukuma ko Allah ko annabi su taimaka muna al'amarin na a muna ƙarshe na hankalin mu ya kwanta. Na yi ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara kan lamarin to amma hakan bai samu ba to sai dai a can baya a wata zantawa da gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar cewa ya yi alhakin gwamnatin tarayya ne na tsare dukiyoyi da rayukan jama'a duk da yake gwamnatin jihar na iya nata ƙoƙarin to sai dai a jihar sokoto kan majalisar dokokin jihar ce ta dauki nata matakin na tattauna matsalar tare kuma da matsa gwamnatin tarayya lamba da ta dauki kwararan matakai honorable habibu halilu moda ce shine dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar isa mazabar da ake samun matsalar hare-haren a jihar sokoto waɗannan mutane mutane ne daga hitowa daga cikin daji su shigo garuruwan manawa kamarawa tsaika ɗangwandi da kuma gebe su kori mutanen nan su kwashe dukiyarsu su kuma hahalbe su su kashe su don ina tabbatar maka mutum uku yanzu aka kashe saboda haka kaga wannan babu babu babu adalci a ciki gwamnatin duk da za ta tsaya ta ga ana ta kashin mutane ba za ta ce komi ba to babu shakka wannan zalunci ne saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya ta hito hili ta kare dukiyar jama'a da kuma rayukansu ko baya ga rasa rayuka da dukiyoyi hare-haren barayin shanun ya raba wasu da dama da muhallansu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Tuwa gaida Murtala daga Sokoto. To bayan da aka kammala tarukan tuna tsohon shugaban arewacin Najeriya sardaunan Sokoton amadu Bello a Kaduna, wakilan a garin sun jiyo ra'ayoyin wasu 'yan arewan da aka haife su bayan da sardaunan mutu kan wa'annan hidimomi. Ah, assalamu alaikum na Lawal N Muhammad. To, alhamdulillah wannan taro taro ne mai mahimmanci. Idan muka yi la'akari da abin da ɗan ƙwairo ya faɗa a waƙa ya ce firimiyan jihar Arewa Amadu abin da kai ma Najeriya har ƙasa ta naɗe ana tuna ka to wannan kawai in muka kalla haka abin yake kuma wannan magana da wannan mawaƙi haka take har ƙasa ta naɗe ana tuna saddauna kullum ana saddauna ana cewa ai koyi da halin saddauna amma har yanzu shugabannin nan namu na najeriya ta yau ba su kwaikwayi halin saddaunan ba me halin saddauna gina al'umma kawo ci gaba a ƙasa kula da ilimin yara amma har yanzu shugabanninmu kullum surutunsu a'a mu zo koyi da saddauna mu koyi amma har yanzu ba su ma kamo hanyar da za su eh, su kwaikwayi saddaunan ba salamu alaikum na sama'ila tsiga a'a a lokacin nan ba gaskiya ban san lokacin ba amma dai ina da samun labarin sa gaskiya abin da ya kamata a nan shine manyan mu shugabanninmu ne su kasance suna koyi da sardauna nan ba wai a dinga cewa sardauna sardauna sardauna amma duka shugabanninmu yanzu ba su koyi da da abin da sardaunan yayi su kuma su yi mana sannan kuma bayan haka kaga kamar makarantu akwai ABU da sauransu haka duka sardaunan shi ya asasa su amma kuma a halin yanzu da ake ciki ƙila yawanci ma maimakon a ci gaba daga inda sardauna ya aje sai dai komai yake koma baya kuma a hal muna da shugaban nan a yanzu sunana muhammad tukur ibrahim sardauna jarumin mutum ne mun rasa irin shi har yanzu saboda shugabannin da muke da su a yanzu a wannan lokacin kullun taro suke kullun shan shayi suke kullun maganar sardauna suke amma mun rasa sardauna har yanzu idan muka duba irin ayyukan da sardauna ya ɗauko Allah ya mai gajeren kwana da yanzu Najeriya dole mu haɗa kanmu da Ingila amma yanzu ba musamman da wace ƙasa za mu haɗa kawunanmu ba mu ba mu san sardauna ba waɗansu su ma su suka san sardauna dan ya shiga cikin aji ya ce waɗannan ku Ingila waɗannan ku yi Amerika yanzu ko su sai dai su kai 'ya'yansu Ingila su kai su Amerika su sun zama sardaunan kansu kenan ba su yi ma koyi da wancan ba saboda haka ni ina ganin ma su daina taro kawai su kuma daina tunawa da sardauna suna bata mana rai dan mu idan suka yi to kullun ran mu baci yake dan ba mu fahimci komai game da su ba su suka san sardauna ashe ko su ya kamata su bi hanyar sardauna mu kuma masu tasowa sai mu bi hanyar su daga nan har Najeriya ta kai yadda ma ba kowa yake tunani ba assalamu alaikum sunana Saminu Umar Alajawa to gaskiya abinda zamu ce taro ne wanda ya kamata ma a ce mun yi juyayi saboda tun da ya wuce ba a samu shugaba wanda ya kai shi ba sai dai kamantawa da a ce misali ya kusanci waɗannan shekarun ma'ana Allah bai karɓe shi ba a wancan lokacin ya ɗan nisan kwana to da Najeriya da muke a ba ita bace a yau da wata Najeriya ce ta daban wadda ɗan Najeriya zai san cewa shi ɗan Najeriya ne amma ga shi kamata ya ma a ce ana zaman makoki ba magana ko a ce a haɗu a yi wani murna da sauransu ba saboda abu ne na damuwa rasa su da aka yi shi yasa muka shiga cikin irin wannan yanayi da muke a yau ban san shi ba labarin shi aka bani saboda haka ko da baka san sardauna ba ma'ana ko sai bayan da ya wuce aka haife ka to in ka taso dole zaka san cewa shi sardauna zaka san waye sardauna a labari kawai To ma da lamuna gode wakilinmu Isa Lawa Ikara da ya haɗo mana wa'annan ra'ayoyi. To bufa safiya ce a nan washinton karfe goma da minti ashirin da ɗaya na safe ga Grace. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya yi masa wajen aikin bishara. Allah Ubangiji, Allah ka taimaka haushin bacci kare ba ya hana kura shiga kare. Markituwan domin shi ne na kuma shi ne da mata, kuma shi ne dare da rana, sai ku karfi isa, domin shi ne Ubangijina. To, mun gode ƙarar da gaske. To, banda wannan aikin buga gurmi, akwai wani abin da kake ko kuma shi ne kake musamman ainihin abin da kake kenan na rayuwar yau da kullum? A yanzu dai a rayuwar yau da kullum abin da na zauna a kai kenan domin ni ba na noma ba na sana'a abin da na tallaka kenan a kai aikin bishara. A nan wannan aikin bishara ta wajen ikon Ubangiji nake ci nake sha tare da ni da iyalina da Ubangiji Allah ya bani. wato yaya za ka bayyana shekarun baya waɗannan kamar ƙungiyoyin mawaƙa sun yi tashe ƙwarai da gaske wacce ƙalubala musamman za ka ce mawaƙa irin ka suke fuskanta ƙwarai ƙwarai da gaske gaskiya mawaƙa muna fuskantar ƙalubala ƙwarai da gaske a kowane gefe domin mun gane wannan aiki musamman wannan gurmi da na fara yin aikin bishara da shi a yanzu kam ban taɓa jin wani wanda yana aiki da gurmi a sashin bishara ba in ba ni din da na fara yanzu ba sai dai ko waɗanda suke tasowa to ƙalubala da nake samu shine ba wai ina samun tsanani ko kuma damuwa ta wajen aiki ba sai dai na gane cewa wannan gurmin ya karɓi ta wajen mutane a kan aikin bishara domin suna ganin wani sabon abu ne wanda aka ƙirƙiro a duniya a yi gurmi a yi bishara da shi domin wani abu ne wanda ba a taba gani ba ba a taba ji ba domin duk gurmi da ake ji ana buga shi ne a duniya ko a gidan giya ko a waɗansu wurare amma sai ya kasance ga gurmi yau a cikin bishara to ina samun kalubala kwarai da gaske yadda mutane sukan kawo sha'awarsu da marmarinsu da jin daɗinsu na wannan aiki na aikin bishara sashin gurmi To in da ma zan tambaye ka wannan gurmin a ina ne kuke samun shi kai ka iya hada shi ne ko kuma a kasuwa kake saya idan kasuwa kake saya ana samun shi ne a kasuwa ko ina ko kuma akwai waɗansu wurare takamammu da ake sayan su. Ni ne nake hada wannan gurmi da kaina domin ba inda za ka samu wannan a kasuwa shi ba kamar kalangu ko ganga ko sauran abin da ake kadawa ake samun su barkatai ba. Sai wanda ya iya shi wanda yake morar shi shi yake haɗa kayansa da kansa. ni ne nake zuwa kasuwa in yi cefanan da zan haɗa wannan gurmi in zauna in haɗa shi da kaina domin babu wanda in ba ka iya ba ba zai iya haɗuwa a gare ka ba saboda haka babu shi a kasuwa wadda za ka je ka ce bari ka je ka sayo gurmi a kasuwa ka zo ka ɗinka ai ko kuma ka buga sai dai ka haɗa abinka da kanka in ka iya. To tunda ba a sayar shi a kasuwa zai iya zama sana'a misali kai ka ringa haɗa ta kana sayar ta za ta kasuwa misali. zai zama da wahala ya zama sana'a a ɗinka a sayar domin shi gurmi kamar yadda na faɗa ba kamar kalangu da sauran abubuwa ba ne yana da wuyar gaske a koye shi ko kuma a iya buga shi. To mm. ko da an yi shi an kai shi kasuwa zai zama da wahala a saya domin in ba ka ɗauki lokaci ka ɗauki shekaru kana yin sa ba zai zama da wahala ka iya gurmi domin kuma kaɗi ne wanda yana da wuyar gasken gaske a koye shi. Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin bakin kare ba ya hana kura shiga gari. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji burin faso ya hayya da kuma gudunmuwar da zai iya bayarwa ga al'umma da wannan sana'a. Kafin na a madadin faso ya hayya lawal mai gurmi, alheri ke cewa bari kauna Allah uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To a gaishe ki Grace da malamin nan mai gurmi. To yanzu bari mai da kurin Usman ya ba ku labarai a takaice mu je malam Usman. To sannan ku da aiki. Shugaban Farisa Hassan rohani ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shiga wani sabon shafi a rayuwarta wanda aka ɗauke musu takunkumin da aka kakaba musu daga kasashen duniya na tattalin arziki game da shirin ta na nukiliya. Amurka da sauran kasashen duniya ne dai manya suka ɗage wa Iran wannan takunkumi na karya tattalin arziki da man fetur. Kasar Iran ɗin da har ila yau da Amurka sun yi wata musanya mai wahala inda suka saki fursunonin juna a jiya Asabar inda zuwa yau aka aiwatar inda suka amince a gaban jami'an diflomasiya daban-daban da suka taru a Vienna don karkare maganar takunkuman da ke harɗe da ƙasar ta Iran. burkina faso su kuma sun ba da hutun kwanaki uku a duk fadin kasar a mazaunin makoki ga mutane 29 da suka mutu wanda suka fito daga kasashe guda 18 a mummunan harin da aka kai wani babban otal mai suna splendid da ke wagadugu babban birnin kasar waɗanda suka mutu a harin dai sun hada da 'yan kasar canada faransa da switzerland da nan amurka To a gaishe da shi wasu da kokari ka ci ka na yau. <laughs> Jama'a nan za mu ku abin da yarba ke cewa odabo sai gobe tun da yau lahadi ce ba ma da shirin dare na karfe tara da rabin na amma muna fatar bullo muku gobe da safe kamar da muka saba da shirye-shiryen da muka saba ji da karfe 6 na safe da kuma shirinmu na biyu da zai zo da karfe 8 yanzu a madadin dukkan ma'anar sashen musamman da amurka inda muke danowa zuwa karfe 10 da rabi na safe musamman shi usman da kalab da ya da umarni da kuma mu, ali mustapha sakwato ne ke fata sa samu karasa sauran wani lafiya assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.